idan mutum ya bar duniya da kansa ce ya gudu duniya ya yi hudu idan duniyan ta hufale masa ya zama fakaru ya zama fakaru ta kowane su da yadda ake bautan Allah da shi idi mun shiga mutu amma dai wannan shi ne kwakwara mai kusanto da nesa kusanto da gaggaga to talai daga duniyan nan kayar da kayar zuwa dan kuwa ita ce ta tarkata ina ta ina ta tafi ta bakka ya zama fakahu ta ilam ka sani anna hubbar duniya son duniya ra'afa kulle khafiya shine jagoran duk wani kuskure shine babban kurakurai son duniya kaga ai dama abun da ke bata aiki hanyoyin da gurup din Allah suka fi bata aiki da shi hanya uku ne na ɗaya shekan na biyu nafsu na uku hawa wanda hawa nan tare suke kwance da hankali duk abin da hankali ya tashi zai hawa za ta bugushe shi in ka ga wani abun arziki ya fita to an bi ka kan hawa ne da ƙarshe wanda yake ba daga ciki duniya duniya kan sa mutum ya rufa aikinsa duniya kan sa mutum ya sutale daga addinin bai masan ya sutale ba da haka ka kira ta ainihin son duniya ra'asa kulle ne da duk wani da ake man neman duniya Allah ba shirya da shi kuma ya ma karya zai addini ba addini ke a zaba gani ba ba duniya ce ta karya yakin na yiwa? duniya ce ta karya shi yakin uhud an ci nasara kusan mi'a fil mi'a tun da ta kai an fasa arnan sun fara ma takawa suna shiga cikin duwatsu wasu waɗanda suke da tunanin da suka fara tare dukiya bayan an fara dukiya waɗanda aka sa su tsara sai ga wasu na cewa kai mutum bari shi ma zai saukai fara fa ba ka wani samu da yawa ba dan ta gafa abu ya juye ko ka dubi magana su gafiki gafiki lokacin da ya danna daga andalus ya shiga faransa da ki dabba faransa duk kusan jihohin faransa ya karɓe su har aka je aka samu shugaban kasan faransa aka ce lamarin nan fa sai faka tashi mutanen nan za su kwame fadan faransa daga nan kaga sai ingila sai ce mutanen nan ba yadda yi ba mahalukin da zai iya faransa a yanzu sai dai kwabisu amma ah. akwai wani sirri a cikin su akwai wani sirri me ya sirrin ike idan suka kama gare suna ɗibin dukiya duk da suka kama suna rabe dukiyar a tsakaninsu to ku kyale su za su ci su yi nauyi daga nan sai a yanzu kuma ba wanda ya fara faɗa da su ya za karbe da dukkan duke da su karbe masu kubar musu ku gudu ku tsallaka gawa a ci gaba da shi ba a yi shekaru abin da ya kuke nan lokacin da aka tara dukiya har aka wayi gari ma ana faɗa akan dukiyar ɗin an zo wajen rabon gari ma har ba ka sai lokaci yayi suka biyo ta baya ko suka kashe ogan gaba ɗaya daga nan aka biyo mana dole aka lallaku a karawo duniya za ku kafa abu bai je ko ina ba shi kenan sai ka ga yi sun taso ne ne zan samu a ciki ni zan yi amfani da kaza ni zan zan yi amfani da kaza ni ya zan yi amfani da kaza ne <laughs> ko rushe kuma ya rushe son duniya shine duba duk wani kuskure ai malam ko da misalin ake maka gona aka je aka je kana ice in ba ka mai hankali ba sai ya zama za ka je gona don ka yi shi ka ba mai girki to wallahi haɗi ce aiki aka je yi to ya aiki wanda babu laifi ainihin bayan an yi aikin a ɗabi itin a yi kaza a yi kaza amma kada ya zama itin na shi ne ranka ana aiki kana kallon za ka je ka samu aiki ana aiki kana kallon ta fasar da zaka ba sam aikin da aka je yi shi za yi ba dama ka haɗa aikin addini da wani aikin ka an kuma ka haɗa shi za ka yi wata dama ta samu bari in amfani da wannan daman in yi kaza to kuma shi kenan san duniya shi ne ra'asa kulle khati'a wa ba'daha ainihin tashin wasu asbabu ah, ko um, kullu tabi'a ko wa ba'daha asbabu kullu ta bugu da kai sannan namu. Eh, iko da da abin sai zama kamar dauri bugu da in duniya asbabu kullu ta eh ne asasu asababu dai asasu <laughs> kai da asbab kai daidai da ka naka eh kai daidai amma ban yace asbabu in duniya shine dalilai hanyoyin duwata wata da'a duk mai son duniya bai bayyana sai bai saba shi wa kada sabaka zamu duniya zargin duniya ya gabata sai rubu'il muhlikati cikin kwatan can mulika ta da mutu wani hannun nadkurul ana mu za mu kawo anan fadla bugudillaha falalan in duniya wa zuhudu fiha da gudu daga gare ta nesa da ita fa innahu ne gudun duniya wa asulun wanda ya shi ne shugaban kayan tsira su ne ainihin jiragen tsira su ne manya-manyan jiragen tsira su ne manya-manyan jirage masu tsayarwa ƙin duniya kuma sai a shirya zai zai bayanin yadda ake ƙin duniya ba da mutum yadda zai fassara ba an kalora ai shimfiɗa ne ga darasin nan da dai kawai gyara zama ka gane wannan to tara karatu na zuwa wa tuha yanke duniya in ma an takuna bin iya yanke duniya zai ta za kasance in ma da yankewan duniya anil abdi in iya in iya duniya ta tattara ta tattara ta kwashe ina ta ina ta ta koma ma jefe da ita to wannan Allah taimake ka yanzu za ka bauta Allah lafiya lafiya ne hana maka bautan Allah gashi nan ya kawo bin zuwa iha an abdi wa yusamma zalika faqran ana ga muku shi tun farko ita duniyar ta su ta lema wanda ana kiran shi fakaru wa in ma ya zama fakarun da ake tsako ma ya zama ya zama fakarun da ake ji wa in ma bin zuwa abdi anha ko kuma bawan ya tattara ya jefar da ita wa ya san ma zalika zuhuda sai ake masa zuhudu wa li kulli wahidin minhuma daraja fi naili sa'ada fi kowanne su akwai wata martaba ta samun rabo wanne fakarun ne ko zuhudu sai dai amma ya ka da ka bi magana har ka gano da yake haddu eh, eh ta laya mutum shi kenan ta ta laya masa ya zama dalilin shirya sa ya huta ya zama dalilin juyewansa gaba ɗaya abin da ke hana masa takura masa abin da ke abin nan ɗinsa duk babu su daga kusan a ce manzo Allah ma ya yansa duk mutuwa suka yi ba wani ɗan da zai masa fitina ga wani sai ya guda ɗaya ta kuma da yadda ta gaina mutuwa ita ma ta mutu duk ƴaƴansa maza mutuwa suka yi komai na shi duniya sai da ya abu na su ai duniya ba a wisanci ne ba hm, kan wusu bai yi ba sai ga kuma babin togo a eh babin togo ko za ga kala kala mutane da akwai insanin wusi dan wusanci ba ba ne ba hm? in kana da iyali ba zuhudu ba ne ba a kaga annabi na ce ba abun da ifi so a duniya irin mace na turare ka jere shi ma a ciki zai mana bayanin zuhudun fa maimakon mu fassara zuhudun da kanmu sha'awa da mutumin da ke da sha'awa ya bauta wa Allah da mutumin da bai da sha'awa ya bauta wa Allah wanda ke da sha'awa ya bauta wa Allah ya fi wanda bai da sha'awa ya bauta Allah ta gani misalin wannan mutum yana son sabon Allah kaga kallo sha'awa ne mata kaza ne menene kyale-kyale kaza ne kana son abun sosai sai ya kasance ka bacci kuma ka koma bautan Allah kaga ba hakuri kai kana cikin azabobi Eh? har iyalin din kana da su amma ya zama ka rage ka tsaya iyakacin abin da ya cancanta to wannan ba za a haɗa shi da wanda kwata-kwata shi ba ba shi komai suka gare shi ba ma ba shi abun ya fito daga gare shi kawai ma kawai ba san Allah kawai ya sa a gaba wannan ba zama daidai ba wancan ya fi mai sha'awa ya dande sha'awan mai kwaɗayin riga mai kyau ya haƙura da riga mai kyau mai kwaɗayin gidan na zinari ya haƙura ya haƙura da gidan da ke zaune a cikin na kaza ya haƙura da wannan ya fi wanda bai da sha'awan ya ce ita dama shi bai da ita ya kaga ba wani wahala da yi ai shi ne muka ce ka zai bari ai za a zo kan harkar mu Allah ya saka nan ma za nan nan ba ba ka nan ga littafin a nan ka gaje gida ka tufa shi Allah ba in kuma Allah ya saka nan nan muka bi shi tsaya bayan da ba a zo kan komai sai ka gaji hmm. eh. kafi mutum na da sha'awan iyalin su ma iyalin na da sha'awansa tun da har iyalin ana zaba so ita kafi sannan kuma kullum abin da ake kallo a fara kallon can gaba ba annabi ya yi tikafi ba kuma sun yi tikafi har da shi da iyalansa ko sannan ya kasance shi ike cewa a duniya an ba shi son abu guda biyu ciki akwai son mace a kasan ta halarci akwai kuma son turare amma ramadana in ta zo to gaba ɗaya sukan kulle dukkan komai saboda wannan ibada saboda wannan watan saboda wannan umarnin su haƙura don neman aljanna a kaga su ya fi wannan tun da wankin wanda yi wata fasara cewar ai da iyali na bukata da mutum ya kamata ya bar kafi kaza wannan fasara ne amma ba fasara ce ta addini ba shi ne ya tsara wa kansa wannan ya shiga cikin ya yi fikihun kansa amma magabata na da sha'awa a lara'atihin dai manzon Allah amma haka yake zuwa zai ya yi kwana goma tur a masallaci hadisai ta kai ya shibbu uzarahu ma'ana yakan nesa kata duk wani wanda ke tare da shi haka da aishan tana nan da wane ne yana na yakan basu ya zo ya zauna a masallaci ita ma takan zo ta keɓe to kaga kenan ashe kullum mutum addini mushkilan addini mutum ya ce to yanzu na yi karatu bari in dubi hadisan na in dubi ayoyin na ga abin da ya dace ni to wannan mutum ya halaka ba ga nan ce wasu ba sa dila gairal mu'minina daga wanda ya je ya fafar ah, tun da iyalinka na da sha'awa kai ma kana da sha'awa to ka biya sha'awa nan ya fi ka je ka itikafi wannan yana daga cikin irin mutanen da suka suna da illa malumkin wannan suna ta yadda a ce ka yi dubu ka daɗa tsawa yaran ka sadaka ne sai ga masallacin ku ya rushe sai ga wuta masallacin ku ta kone ba yadda za a yi da a yi dubu dubu a gyara wutan masallacin nan to da mutum ya samu dubu ɗayansa ya sai balango kai wa iyalansa haka suka ce ina ce wanda ije yi shafa ne wa sai ya musu jihu da kan suka ce a ah, kamala baka ji karatun da kyau ba sha aka ce mana da dai mutum ainihin ana neman taimako yanzu zai ga buta ta samu ba a unguwan mu gaba ɗaya ko a larabcin da masallacin mu a ciki duk na masallacin mu ke da damu sai mu ce ka ɗauka ba mu da kuɗi a masallaci masallaci na da kuɗi yanzu jama'a a yi dubu ɗaya mu je a zo a gyara mana wutan nan don mu ci gaba da karatu sai mana wannan malaman suka ce a da ka ba da dubu ɗaya a gyara wuta a yi karatun alkur'ani a yi sallah a yi menene dubu ɗayan ka ka kai wa mai balango ka karɓi balango ka kai wa matarka ku ci ku yi murna ya fi gada a gidan jirage ake wannan su ma da ake da mu da su su ne ya kuke karamin bayani ni na ji magana don haka wannan ya fi lada a'a ya aka yi ce ga hadisi ingantacce mai takariji da ta haƙiƙi ka ba da dinari ɗaya ka ce wane ne dinarin da ka ciyar fi sabilillahi da dinarin da ka ciyar ainihin eh, eh, menene da dinarin da kai sadaka da shi da dinarin da ka kai wa iyalanka dinarin da ka kai wa iyalanka ya da. sun wa'annan irin wa'annan mutane masu wannan kwata ta'addancin su ya fi ta'addancin annan shirya su aka yi shiri na musamman sai dai labarin zai tsawo a kaface su a cikinmu suna fata-fata da addini kuma sun tuni iyaye sun ce malam ba fa a bakin kowa za ka karbi addini ba don mutumin da ba ka san shi da idon ka ba ba ka san rayuwarsa ba ba ka karba da idon gare shi duk karfin shi in kuma an kawo an sai ka karbi karatun daga shaidan kenan ma ba ga shi yanzu an ga za ka rubuta kana neman fatawa a intanet in aka je roma wanda zaka fatawa duk kashin da suka bada fatawa sai ka samu hada ne tun da abin da ke cewa ne haji ganin kaza shi ke nan za a ce a shiga ya yi yadda ya fita daga ga an san mutum dubu daya cikin dubu daya din nan sai ga sai wannan Allah ne suka shekara wannan menene suka shekara wannan ba duwa dini ne idan za ka yi addini ka nemi wanda ka gamsu da shi ka tsaya tare da shi baka je a littafin wannan littafin ka cewa kai ko tsaya malamai na addini fa babu su sun kare kwata-kwata illa ɗan abin da ba za a rasa ba duk yan kasuwa ne masu neman kuɗi ne saboda haka nan ba a da rike sai yan kasuwa to yanzu akwai kare ban da malamai yan kasuwa ko yan siyasa ya za ka da ɗan siyasa ka da kafin kuma ya ɗan siyasa abin da ke gabansa ya zai ci zaɓe abin da ke gabansa ya za a mai gidansa ci zaɓe ko mene ne zai iya halarta shi ko mene ne zai iya haramta shi ana ba ku labari da a kafa kaza in aka ba mutum lakta kaza sai ce to yanzu me ake so a halarta shi ne ko a haramta in kuka ce a halarta shi kenan in kuka ce an haramta shi kenan wannan magana da ake gaya muku da gaske ne in ka ce a haramta su ko za a haramta shi ko sallah kake so a haramta ta ko min haramta ta kuma zai baka dalilai ba shugabanni nawa aka na su sallah zai je hatta a wasu zai je ihu ya fara amma ya zo sallah sai ya ce kai magana kafa kafa saboda ka duk sallar da yake a boye ke saboda makogoron shi amma kuma yana fariki ina iko ya bada fariki in ya dawo gida sai ya sallah ƙarshen sai sallah zaune in kuka dakata can abubuwa ga abin da aka karanta ga abin da zai kada kada mai ce yanzu haka zai taɓo ni ce to ni ma na daina saurare yanzu <laughs> malam ka gama karatu ka koma gidan watsa labarai yanzu ya tsabi abin da ka karanta littafi shi za kamfani da shi shi kasari in ko ba haka ba damkinin damkinin yadda ka san siyasa za ka rasa wa za ka yi to haka addini yake an babbata shi iyakace akwai littattafai da ka san sun ji na naku sun suna nan wa'inda su aka bauta Allah da su annabi zai canzawa duk ƙaryar mutum da shi annabi ya yi ina ce ku annabi yayin an bi za ta rakayya yake da sahabbai da tabi'ai da yadda ya na an na ga mala'iku zuwa annabawa zuwa annabi Muhammadu zuwa sahabbai zuwa tabi'ai wanda aka gama na magana ainihin abin nan to sannan duk wannan bai ma bai kasa gidan rediyo in ji wa'annan yan cikin wannan zamani don zan ka muka eh, abun nan me yake da suna akwai wani dan wani ni ban ban yake aboki na yin shi kanina ce suka zauna wani ne matarsa ta mutu aka zauna wai a yi mikin yanzu ya za a yi mu yarinya ta tafi gidan ta kaba ko ta kaba nan dokta suka haɗu wannan dokta ce zaba ne to sai yanzu tunda dai mijin ya mutu hankalinta a tashe yake menene menene a gida kawai a wannan duk maganar ta idda gida ba ta tafi ba gida ba ba ga irin sanda ga menene ga ɗalibai ga ko inda za a san mutum zai zauna a gidan ya yi wata goma a gidan saboda ɓacin mutum wancan mutum zai zai zauna a gadin gida amma wai ta tafi ya yarin yi duk dubai take zuwa tun kada ka nan doktocin malai na za ka za ba za ka bauta Allah ba bari mu gangara wali kulli wahidin minhuma daraja wa yusamma dalika zuhudan wancan fakaran mana wali kulli min huma daraja fi nail sa'adati a kowanne yana da martaba matakai matakai wajen samun rabo inda ma tare da karatun a kasa ce ina darajoji muna neman waɗannan darajoji ni kuma san ce ku biye shi ba ni za ku bi ba ku biyo littafi ba abin da aka bari وهجم الى ذكره في الاعانة على الفوز والنجاة يد زي تيمكا ومكن كان زبوتا دزيرا ونحن نذكر الفقراء زام زوم يبيان ابن لك فقر فلو انت فقر كتاب ما فانش طلب شيء لا بقى فان فقر الله a addini kuma zuhudu da zuhudu zuhudu ba kai za ka shirya shi ba kai gaba ɗaya kayan ka komai zai wannan naka ne ka biyo ka ga yadda shari'a ta tsara menene zuhudu menene barin duniya menene kazatin duniya tun da da ana ce zuhudu kawai ka ce to yanzu abin da bai kayan ɗaki na duk ku kwashe ni yanzu na bar duniya ka dangara ka wuce ka samu can bola can in ka wuce ka ɗauki hanya buruku ina inda ake zuba wuri kudin zuba a zuwa lagos an manta bola amma ya fanta in ka wuce nan da ba ɗin nan ba ko wata bola ba hannun dama daga nan ka koma wannan bolan ka zauna a kai so ya ce lallai wanda zuhudu yake wannan ba shi ne saboda jahilcin zuhudu fa har akwai wasu takardu da aka ɗauka su ne zuhudu su ma adam na sai da zuhudu ina ma adam kawai da ya ayya da ina nan da san ce masa su ma da adam akwai zuhudu zai ce na nawa kake so kana neman zuhudu na miliyan ɗaya zai kawo eh saboda jahilci wato wani lokaci jahilai za su da marmale kan baka mai hankali ba hatta karatun da kace wai ka dauka ina su a ba ku shirya ba karatun littafi za yi ba na ku ba ba yadda ka dauka haka ba tilis in ka zo ka zo a matsayin ka iya komai ba ka jira da maka yadda ka yi shi ne ka zo karatu amma in ka zo ka shigo makaranta kai malami ne ta ko ka tabbata jahili ne yi kana ma'amalar da kanka kin ta kadai na zo ka je ka yi amfani da ilimin ka dole ka zo ainihin tabakin su je fresh ba komai halin zini karbuka farin ka zo ka zauna sai a iya karantar da kai kuma karatun ya yi maka amfani za ka iske ai wanda ka ga ina wani jijjiwa yana wani fafata ilimin garibi ya jahili ne wallahi tambo ne duk inda za ka samu walamin addini in ya san addini za ga abu kowa tsoro ba ka gani ya fi kowa ku tsoron bindiga saboda ya san ba ta da sabo in suka haɗu sai dai wani ba shi ba an ga mai ganganci da bindiga ba soja ba ne ba amma soja ba kuwa tsoron bindiga to duk malamin addini haka kuwa tsoron shiga cikin hakan addini dole ne ka tsaya ka biyo ta baya ka tsaya malamai su yi bayani sannan ka yi bayani malaman ka na gidan rediyo ka bar su malaman ku ba su muku laccoci kullum ku ajiye laccoci gefe guda lacca ba karatu ce ba samina ba karatu ne ba inda za ka je samina ɗari ka tara takardun kwafa-kwafai ran nan ka koma za ka yi digiri shin za su kalli kwafa-kwafan nan su ce maka yanzu an baka menene kuke cewa kai abun ma sai su faɗi Allah ne an baka 100 level ko 200 kama an baka wannan ka zo ka tsora kawai ya malam ga wani lakara ta hmm? sai da kun ikuni shuru hmm? kuna wannan kwasa-kwasan kuna ɗaukan sa cikin wani abu ko an ba shi wata martaba yanzu dai an ba shi shekara biyu ne fara daga shekara biyu kila ma ku ce ai sakandare ɗin ma waye ɗin ma fa ne yanzu kila ba zai iya karatu bai sa kwasa kuwa duk kuma ƙarshen ta wannan ba za a yi amfani da su ba wannan kwasar kwasar wannan baka suna fa a ingila aka yi mana kwasar ke ba a ingila ba ko amerika in majalisar ɗinkin duniya ta yi muku wannan kwasar ba karatu ne ba yanzu ka dawo sabo ko sabo duk kujerar da kake zaune da ita akan ta wannan kujera ba wasu da ita ya ka dawo daga wannan lakcoci da kuke ji a wurin malaman ku da wannan kafofin labarai da kuke ji duk shirme ne ku dawo fresh ku zauna a yi karatu a littafi shi ne karatu in kuma za ku zauna ku ji karatu ku je malaman ku fil kulacoci ku je ku fawa da kafofin watsa labarai ku yi menene a intanet ku yi menene to haka za ku zauna da ku nuna ma walar da mutane wannan kuma a cikin gidan ku da aikin manzara na kaga sun wasu ilimin ba su yadda ba duk magana za su je a rediyo sun ji ta ne duk magana za ka karanta a jarida ka karanta ta ne duk magana za ka ji ta ne kawai ta bakin ba ma guje ce gata nan gata nan ku yaya kwato ha kuka ne kwato kwato in an ce maka idan ba ke maka yi gudu hausa yi gudu hausa za ka yi magana ce to gata nan gata nan su me ya ke nufi har so Allah ne ba su sani ba a kasan da ne aka ɗan koya musu hausa kaɗan kaɗan daga nan suka tarkata amma ina ai ba ka haɗa wanda shi sha ya yi sha ya yi shi ya yi tun ina ƙarami ke cika ke shan kayan fata a ce ma gata nan gata ku to shi ne labarin gidan rediyo in ka ji ba sai dala ba ku wannan ko ka dauke su karatu saboda haka nan wa yusamma zalika zuhudan wa li kulli wahidin minhu daraja fi nail saadati وحظ في الإعانة على الفوز والنجاة ونحن نذكر الفقر والزهد saboda kanan duk ka tarkata wani abu da ka karanta ka jefar da shi gefe guda amma ba ka da littafin ka nemo littafin ka zauna ya ce za mu zo mu ambata muku hakikan me aka ce masa fakaru hakikan me aka ce masa zuhudu kuma da ya ake amfani da su wani biyar janna wa darajatuhuma wa aqsamuhuma da kashe kashen su wa ma yata'allaqu ma fi shatrayn la salisa laha la yubisa wai a shakara biyu wai wannan shakara doguwa ce